إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم كتنا يا كيوانا منزو يا إندما تر إمران ما هي فيرنا مريم عليها السلام ta ce, Ya Ubangiji, ni na wajabta wa kaina zan sanya abin da yake cikin cikina ya zama naka kai kaɗai, na ‘yanta shi daga dukkan wata hidima don yi maka hidima, ya yi wa ka hidima, ka karɓa daga gare ni, Haƙiƙa kai mai jin addu'ata ne, kuma masani ne ganiyata.